kalubalen da suke fuskanta a rayuwa. Mu tausaya musu wurin tallafawa rayuwarsu ta samu inganci da daidaita matsayinsu da sauran yara da iyayensu suke raye. Idan ban ba su kulawa ba rayuwarsu za ta tashi ne cikin barazana ta rashin ingantacciyar kulawar tarbiyya, ilimi, lafiya da kuma abincin da za su ci. hakki ne a gare mu da mu tashi tsaye domin girmama gobanmu wurin tallafawa marayu. don su samu ingantacciyar mu'amala daga gare mu da rayuwa mai tsafta. Duk wanda ya taimaki ɗan wani tamkar ɗansa ya taimaka. Shehu ɗan ƙwarai.

na ban haka a firgice ya ba za ki ganni haka ba mijina sai wulakanci yake min duk inda muka gilma da shi idan shi yana kan ƴan mata to ai ne kinki kallon ba irin sutura da kike sakawa kamar ya kenan ba kya saka sutura wanda zai ja hankalin shi kamar irin kayan shagon shehu dan kwarai Shi dan kwarai kwarai kuwa jirgi kai tafiya ba ba sai ka hau mota kai wahala ba ba sai an yi kwanaki an ta jira ba ga sauki sauki ko mata kan mala kira ta ci gida tun daga baya na gano ki dawo da hankalin mijinki a kanki ta hanyar caba ado da suturu irin na zamani da ba a samun sa a ko'ina sai a shagon shehu dan kwarai investment mun shahara wajen samar muku da atamfofi irin na zamani masu ɗaukar hankali shiga shagon mu na shehu dan kwarai domin tabbatar da haka ko kuma a ziyarce mu a kantin kwari kan titin unity road gidan tm yola opposite cac office ko kuma lambar wayoyinmu sifili takwas sifili biyar bakwai tara bakwai sifili sifili sifili sifili ko kuma sifili takwas sifili biyu uku biyu uku hudu bakwai hudu bakwai shehu dan kwarai investment sauki da fita kunya matar mutum biyu wata magana ga matar mutum biyu mm, mm, zancen yana da rudani in ka bi sannu sannu za ka je ni mai nema matar mutum biyu ga matar mutum biyu ayye matar mutum biyu ayye ga matar mutum biyu ya an kai ya ya an kai hakan buɗe kunne ku jiyo zaruntukan waye mijinta ciki waye mai gidan wai ko aljana ce matar gidan matar mutum biyu matar mutum biyu ga matar mutum biyu ga matar mutum biyu duniya da kallo dai da rai ba za ka daina mamaki ba kamar ita ce ɗaya nan zaune can ma ga ta can tana haka zaune waye menene ne matar gidan ga menene ne ita ce ne ko ba ita ce ba koma dai menene wata rana sai an gane ranar da sirka za a ato ne ranar idanuwa du an tsone mai gaskiya kwashi ba shi tsugunne ke matar mutum biyu ki ji ki gani wataran za ki gane zance na matar mutum biyu ga matar mutum biyu ayye matar mutum biyu ayye matar mutum biyu matar mutum biyu ga matar mutum biyu wallahi bai ga komai ba ma daga cikin rashin mutuncin da na tanadar masa matukar bai janye wannan magana auren ba to me zaki masa kenan sakina zan koma wajen malami na saboda ya sabanta min aikin nan na dauda kin ga daga nan zan samu damar da zan azabtar da shi matukar azaba hai tabbas dai akwai matsala a wani wajen haka kawai lokaci ɗaya duk al'amura sun bi sun dagule mana haka babu komai za mu shawo kan al'amarin shi kuma dauda da ni yake zancen yanzu dai ɗan waya ke kira faruk okay. mata kenan su fa inda suka fara kiran waya an ba daga kai ba za a samu lafiya ba ga ina ta kiran shi ba baya ɗaukan waya. To ki sake kiran shi mana. Babu takura ba, har sai an daga. Da lauran ki shi daɗe, wallahi ɗan je Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Me ya faru kuma? Alhaji Umar. Menene yake faruwa ne? ba saba ba shi ba wai bai daga wayarta ba kin ga sakina wallahi akwai matsala akwai fa matsala babba fa to ina sauraron ki faɗa min mana muryar Alhaji Umar fa naji a cikin wayar Faruk Alhaji Umar kuma sosai ma ko sa naji habaru sa kawai dai kin ji kamar haka ne amma me ya haɗin Alhaji Umar kuma amma dai sakina kin ga kawai ke matsoraciya ce ke da kika ce Alhaji Umar ya tafi Abuja da safen nan to me ya haɗin shi da Faruk ta ina waye menene ne matar gidan ga menene ne ita ce ne ko ba ita ce ba koma dai menene wata rana sai an gane eh, ranar da suruka. wai ka ce tun daga tashi kawai ake zikira amma abin da ya sa na ga an rubuta my wife sai na gina tunanin kawai sai na daga eh. to ina jin kamar ta yi fushi ne ta katse ne bata saurara ba wai na so in gaya mata cewa ka dan zagaya eh. a gane wallahi tun kana tashi ana ta kira wallahi ita ce Allah sarki da ke ma bata ma san na taho Abuja ba ba gaya mata ba wallahi to da ke jiya ba a gida ta kwana ba ta je wani ziyara okay shine dalili Allah sarki to kuma ne ta kiran wayar ta ta network ya hana ni in same ta ashe ni tsini na taka Kin ga Faruk ne. To ki ɗaga mana. Assalamu alaikum, ango. lafiya lau alhamdulillah da fatan kai ma haka tafiya kuma haka babu zato babu tsammani abuja kuma eh haka ne to kai haƙuri To shikenan na gode, yaushe za ka dawo? Allah ya dare kai lafiya. Me kuma ya faru? Akwai matsala ba. Matar mutum biyu, wata magana ga matar mutum biyu. alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu Sunana Aisha na jamu kamar yadda kuka sani. Sunana Khadija Muhammad kamar yadda kuka sani. Alhamdulillah, wasalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Muna mika saƙon godiyar mu ga ɗimbin kwastomomin mu na faɗin duniya masu karɓar magunguna daga wannan cibiya mai albarka suna samun waraka da biyan bukata musamman shahararren maganin da muka yi wa lakabi da killing zakit wanda magani ne mallakin cibiyar annur islamic and herbal medicine mutane da dama sun yi amfani da maganin nan sun samu waraka daga dukkanin abin da yake damunsu masu fama da matsala na rashin aihuwa sun yi amfani da maganin mu na kilinza sun samu biyan bukata masu fama da matsala na kankancewan al'aura sun yi amfani da maganin mu na kilinza Allah ya ba su lafiya masu fama da matsala na cushewar prostate ko kuma prostate enlarge sun yi amfani da maganinmu na kilinza Allah ya warkar da su masu aikata istimna'i wato masturbation biyan bukata da kansu sun yi amfani da maganinmu na kilinza sun daina aikatawa cikin yardar Allah masu fama da matsala na infection wanda ake kira STD sun yi amfani da maganinmu na kilinza Allah ya warkar da su magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau karkashin bincike mai zurfi na addinin musulunci da kuma na zamani maganinmu na kilinza ana samun shi a ofisoshinmu halastastu waɗanda muke da su a faɗin afirka ofishinmu da ke najeriya akwai a lagos babban ofishinmu na a nan cikin garin kano akan titin court road opposite da gidan mai na Amasko. Abuja, Daura, Funtuwa, Jalingo, Mina da kuma birnin Yola. Mun buɗe sabon ofis a nan cikin garin tawa a nan likitar diallo kusa da gidan bala muna da ofis a birnin yame agadas arlit difa sai birnin kwanni sai ofisoshinmu da suke gana a kara kumasi muna da ofis a ƙasar cote d'ivoire a nan birnin abidjan muna da ofis a ƙasar kamaru a nan birnin duwala da kuma birnin gaundare sai ofishinmu da ke ƙasar chadi a nan injamena jama'ar da ke libya suna iya samun magungunanmu a birnin misrata tripoli da kuma birnin sabaha ko kana nahiyar europe ko asiya kana iya ɗaukar lambobinmu insha allahu za mu sadaka da ingantattun magungunanmu alhamdulillah godiya ga allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar hiv sunana sharif kolomi shugaban cibiyar bada magani ta nurul shabab wanda muka kware wajen bada sahihin maganin cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna bara sa kuma ana samun waraka a cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab bata saya iya ba da maganin hiv ba muna ba maganin aikata istim nayi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfin gaba saurin inzali da kuma daukewar sha'awa da ciwon jijiyoyi da yawan kasala muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea sanyi mai sa kankancewar gaba mai sa fitar farin ruwa a gaba matsalar sanyi na mara na mata muna ba da maganin hepatitis a da b da kuma c da ciwon koda hawan jini diabetes type 1 type 2 duk muna bara maganin su kuma ana samun waraka cikin ikon Allah sannan muna bara maganin jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah muna da babbar ofishinmu da ke nan jihar maiduguri borno state sannan muna da reshi a jihar kano sannan muna da reshi a jamhuriyar niger a garin yame sannan muna da reshi a jamhuriyar niger a garin difa muna tura sakon maganinmu a duk inda kuke a fadin duniya insha Allah. Ayye matar mutum biyu. Saboda Faruk shi ma baya gari wai ashe ya tafiya kuma Abuja ya tafi. Abuja kuma? Gaskiya lokaci yayi da ya kamata ki je ki ga baba. Baba kuma ba tare ya kamata mu je da ke ba? Ni ma ina jiran Rabi ne saboda akwai inda za ta raka ni. ke matar mutum biyu ki ji ki gani ran za ki gane zance na matar mutum biyu ga matar mutum biyu to ka faji irin halin da muke ciki gaskiya dai sakina ta ban mamaki na yi shi kenan ta saduda na fa batun saduda sai ma abin da ya karu jefa a cikin fargaba na bacci amma dai abin bai daɗi ba gaskiya to ka duba fa hayatu idan har ban samu natsuwa ba ko da ta yi bacci a cikin gidana ina cikin babban masifa ni al'amarin sakina fa ya fara tsorata ni wallahi ni kai na gani nake kaman ba sakina da na sani ba su da mata da yadda kake da su da zarar magana kishiya ta shiga shikenan kuma ni fa na rasa me zan yanzu kamata yayi ku je ku zauna ku yi magana ta fahimta da ita to ina ma ta ba da damar tana ƙoƙarin hallaka ni ko har ka manta labarin da na baka na suka da take kawo min da wuka wannan bin fa ya zama sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shawara ta ɗaya ce sai dai ka ringa addu'a ita ce za ta yi maganin wannan masifar sannan ka ringa yawata sadaka ita ma za ta taimaka To ita an turmai su yake faruwa da ita ne kwana biyu. Kwata-kwata ta ya sauya kwana biyu. Ba kamar yadda ta saba gudanar da al'amuranta ba. Kwana biyu nan na lura ba ta son kwana a gida. Haka zalika ko da yaushe a tsorata take hankalin ta baya kwance kwata-kwata. Amma ko menene da sannukan zai fashe zai kuma addabi ko ina da wari. Sannan kuma in ni ta ɓoye mu zan je na sanar da hajiya ai ita ba za ki ɓoye mata ba. abincin da mahaifiyar ta Wannan abu muna yin shi tukuru ba dare ba rana ko da lokaci tsayawa nake yi mu tsaya mu mai da hankali mu dinga yi. Eh amma ana miki aiki ke ba za ki ba za ga irin kokarin da ake ba. Ai ko ni na haife ki ya abin da zan iya miki kenan. Baba ban fice baka kokari akan al'amarin nan ba. Na san kayi kokari kuma na san cewar kana kan yi. to ai baki san na kokari ba saboda mata ta kanta ban taya mata cewa aikin kuɗi nake baki ba a gaya mata ne ke yar dan uwana ce wai kana nufin ko ita ma bata san cewa ya za a sani a wannan aikin naki ya zan yi bule mu magana da wani in gaya mashi ga yadda muke da ke ai wannan aiki ba abun ba za ka yi da kowa ba akan akan irin wannan aikin aiko in dai haka ne na gode kwarai da gaske kuma insha Allahu rabbi kamar yadda ne maka alƙawari zan yi maka aiki nan ba da dadewa ba to inda kika yi haka nan ka kyauta gasken magana kamar yadda alhaji maka jawabi ba na so kes na ya lokaci saboda masu gurin nan kowane lokaci za su yi za su nemo wurinsu ba matsala ranka ya daɗe insha Allahu za mu yi ƙoƙari mu ga an kammala cikin gaggawa gaskiya ne barista faruk wato confidence ɗinka ne ke birge ni shi sa laɓa ya dage yace ce kai yake son kai masa wannan ai alhaji umar ina tabbatar maka da zarar kun shiga kotu za ka gane ainihin waye barista faruk a wannan fannin to alhaji mu dai yi addu'a mu yi addu'a sannan kuma mu dage mu mun gano waɗanda suke da hannu wajen siyar da wannan waje musamman ma tsohon akawunta na ministry din nan wanda a lokacinsa abin ya faru a lallai na yi nazarin wannan al'amarin shi ya sa ma na shirya tafiya ni da alhaji umar zuwa kasar ethiopia a kan wannan al'amarin ethiopia kuma ranka shi dare wato a lokacin da cinikin nan ya kasance a karkashin accountant ne inuwa nuruddin kuma yanzu haka presently yana kasar ethiopia ne shi sa kitso so mu je can aiko in dai haka ne tabbas bayaninsa zai taimaka mana sosai ranka ya daɗe kwarai kuwa haka ne je akwai matsala fa amma babu abin da zai gagara malam wace iriyar matsala ce kwana biyun nan mijinki ya dage da addu'o'i na kariya sosai hakan ya sa mijinki aikin da muke ta yi akan sai yake ta karyewa to yanzu malam me mafita eh to akwai irin aikin da zamu sai dai ba mu da tabbas akan kamuwa a kansa domin kamar yadda na gaya miki yana yawata addu'o'i kullum kuma kima kin sani to ai malam ina ganin gara ka yi mana wancan aikin da kake faɗa mana a baya domin ko ba komi ga wuri ga waina ai shi kenan wannan gaskiya ne to yanzu zan baki wani turare ki tabbatar kin turara shi kin samu sabon kwasko kin turara daidai lokacin da zai dawo saboda ya shaƙi hayakin shine maganin zai yi aiki Hajiya akwai matsala fa. Matsala kuma? Wace irin matsala? Matar mutum biyu wata magana ga matar mutum biyu. Samun rayuwa mai inganci yana da nasaba da yadda zamani yake tafiya. Wannan ne sa shahararren kamfanin nan mai suna na Batul Sub ya kawo muku ingantaccen data mafi karko akan farashi mafi saukin gaske. Ƙasa da yadda kuke sayan data akwai ina. Za mu iya sayan kati da kowane irin layi a ƙasa da naira ɗari. Bugu da ƙari muna siyan katin kowane network kama ga MTN, Glo, Airtel da kuma Nine Mobile. Sannan da masu ƙananan kamfanonuwa da suke saran data a wajeje daban-daban. Muna ba da API documentation a kan farashi mafi sauƙin gaske. Buga katin waya da data da za ka yi amfani da ita duk a cikin na Batulu wanda da shi ne za ku iya duk wata mu'amalar zamani kai tsaye. Sannan za ku iya biyan kamar DSTV, GoTV, StarTime tare da biyan kuɗin wutar lantarki da kuma data card printing. Muna sai da katin duba jarabawa kamar WAEC, NECO da kuma JAM. Za ku iya samun mu akan shafinmu na butulusop.com. Sannan idan kana sai da data, kuma kana da aboki shi ma yana sai da data. To idan ka gayyace shi ya zo kamfaninmu ya rijista da username ɗinka, duk datar da ya sayar to kana da commission ɗinka ko da ko shekara goma yana sai da wannan abin, to za ka samu wannan commission din duk wani gig ɗaya da ya sayar kana da kamasho a ƙarƙashin wannan referral din kaga kenan idan ka kawo mutum hamsin ko sama da haka zai kasance kana da monthly salary da za ka ringa ɗauka a kowane lokaci ina matasanmu masu neman aikin yi to ga dama ta samu sannan ina masu buƙatar saka hannun jari to kuma ga dama ta samu albishirin da zan muku a ƙarshe shine ma'aikatanmu suna aiki 24 hours domin marware matsalolinku sannan za ku iya samun adireshinmu bacirawa kwanar madu tsallaken yamma a turmuzi plaza shago mai lamba biyu za ku iya samun mu a lambobin waya kamar haka wannan haka ne aliyusura sabunta rabo da ganin na kwarai ba tambaya kyan alkawari Assalamu alaikum. Barka da zuwa. Barka dai baba. Dakta muna so ka ba mu shawara ne game da yadda za mu kare kanmu daga saurin kamuwa da cututtuka. Dakta muna miki barka da zuwa. Maganin cutar nan mai kare garkuwar jiki. To shi ne muke so mu ci kuna ba da magani kuma ana warkewa din. To dan mutum ya kamu da cutar sanyi ta ya zai gane ya kamu da wannan cuta ta sanyi. Yau kimanin shekara goma kenan da muka yi aure. ba mu samu haihuwa ba mu mutane mai duguri wannan muna so kai mana magani na isiminai menene siminai ya za a yi mu da muke kasashen ƙetare mu rika samun magungunan kai akwai hanyoyi da dama waɗanda za a kare kai daga saurin kamuwa daga cututtuka amma hanya mafi sauƙi ta farko ita ce tsafta domin tsafta cikin kaso ɗari tana madadin kaso hamsin. na samun sauƙin cututtuka idan al'umma suna yin ta shi ya sama cibiyar alusar ta ba mutane dama cewa su ba da kaso hamsin gurin karɓar maganin idan sun warke bisa ne su zo su tuko raguwar kuɗin a bisa yarjejeniya wadda ake da al'umma kuma alhamdulillah an samu nasarori duk yayin aka ce kwayoyin halittar mutum ta samu matsala na ɓangaren namiji ko mace to fa ba zai samu haifuwa ba amma akwai taimakon da muke bayarwa da izinin Allah Allah yana shiga hidimar ana samun lafiya matsaloli kamar haka kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma yawan mantuwa ko kuma tsinkewar mani ya hana mutum haifuwa wannan duk yana ɗaya kaɗan daga cikin illolin da istimna'i yake haifarwa a jikin ɗan adam ko rama ko yawan ɓacin rai ko bugun zuciya za a iya samun magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya muna tura su cikin aminci da izinin Allah sannan za a iya samun babban ofishinmu da ke nan cikin garin Kano kan titin Zurot sannan ana samun mu a cikin garin Kaduna sannan za a iya samun mu cikin garin Maiduguri za a iya samun mu cikin Sokoto za a iya samun mu cikin Taraba sannan ana samun mu a cikin ƙasar Nijar Amara da Yamai idan ka je ƙasar Libya za a iya samun mu a cikin birnin Trablis muna alfahari da ku al'umma muna gode. Nan bar mu guda alhisira mun dogara ne fagen magani. Wannan haka ne alhisira samun tarbo. Assalamu alaikum. Ya Allah duk bakin da ka tsaga, kai kake ba shi abinci. A cikin taskar suna na gambo. Ko da gwaji wannan sunan nawa ya gagara kai haye nasa. Dole sai an haɗa da tagwaye. Maganin cutar hiv da na sikila na kirki wanda yake amfani a gida ake samunsa 'yan maganin da suke cika baki a wannan maganin na hiv suke faɗin cewa za a warke a ƙasa da wata uku da kwana tara ko kuma ɗan ƙaramin lokaci da wannan kimikal ɗin suke amfani amfaninsa yana canja mutum jini ne ya gurɓata masa shi lokutan da suka ƙiyasta masa in ya ƙare in ya je asibiti ya auna a ranar ba zai ga cutar ba bayan kwana biyu idan ya koma ya sake aunawa zai ga ta dawo chemical ɗin ya ɗan yi amfani na tsawon wannan lokaci cibiyar al-mubarak ba ma ba da irinsa duk ƙarfin cutar sikila da tsananinta a jikin mai ita idan ya sha wannan maganin yana rabuwa da ita da yaddar Allah maganin yana da tsananin ƙarfi a jikin mai cutar sikila ko da kariya ko normal ko tana sa a ƙara wa mutum jini ko ruwa yardar Allah in ya sha wannan maganin take ke kore cutar ta zama tarihi a jikinsa idan Allah ya halicce ka jinin ka AS ne da yaddar Allah in ka hau kan wannan maganin kana amfani da shi jinin ka yana wa AA da yaddar Allah malama ikilas ya dandanan sa yake tabbas wannan maganin ba shi da ɗaci ba zaritsi kuma ba shi da bauri. Kuma wannan maganin a duk jihohin Najeriya state shida muna da wakilanmu na dindindin wanda za ku same shi a gunsu a kai tsaye. Haka kuma wannan maganin na HIV da na sikila wannan nake ba da shi ake warkewa gudajen magani ne. Kuma wannan maganin a ƙasar Saudiya da ƙasar Nijar da ƙasar kamar da Chadi duk inda kuke a cikin waɗannan ƙasashe in kuka yi magana muna da wakili na dindindin wanda za ku samu maganin nan kai tsaye a gurinsa naira dubu shida ne wannan jarka guda ɗaya amma mai cutar sikilan ya sani ba fa jarkan nan guda ɗaya ce zai sha masa amfani ba sai ya faɗa adadin daɗewar sikilar za mu gaya masa adadin rububin da zai amfani da su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ɗaukacin al'ummar duniya ana yi min tambayoyin da na gaza amsa su domin ba ni da sahihiyar amsa da zan iya bayarwa to alhamdulillahi cibiyar marjani islamic medicine ita ce amsar domin a nan ne ake samun sahihi kuma ingantaccen maganin istimna'i wanda yake mafi inganci a bangaren saukar jini shin wai menene ma saukar jini saukar jini ta bangaren zazzabi yana nufin jinin mutum ya sauka ma'ana abin da ake nufi ya yi ƙasa wanda yake haifar da yawan ciwon kai ta gefe ko ta ƙiya ko kuma mutum ya ji kansa ya yi masa nauyi maganinsa tsawon kwana uku zuwa sati ɗaya za a warke daga cutar da izinin Allah ta ɓangaren saukar jini ta ɓangaren mata da yawansu ɓangaren haihuwa suna yawan zubar da jini wanda ake ƙara musu jini babu dare babu rana a sanadiyar hakan su ne wasu yake kasance musu sanadiyar ajalinsu cibiyar mu Jan ta tanadar muku maganinsa wanda za a sha a warke a tsawon sati biyu kacal maganinmu na hiv yana shiga cikin jinin mutum ya yaƙi da ƙwayoyin cutar da suka karya ga garkuwar jikin mutum abin burgewa a nan shi zai sa masa kariya a cikin jikinsa da kuma kashe masa dukkanin illolin da wannan cutar ta haifar masa a cikin jikinsa maganin ana shansa tsawon kwana arba'in a warke daga cutar ga baki ɗaya da izinin don sauƙaƙawa wajen kashe maƙudan kuɗaɗe akan aiki don maganin ciwon hanta da kuma ciwon ƙoda da kyansa da sikila shi yasa muka nazarci bincike muka haɗa ingantattun magungunan waɗannan cututtuka da za a siya cikin sauƙi kuma a sha a warke daga cutar gabaki ɗaya da izinin Allah sannan kuma dukkanin cututtukan da suke damun ku idan kuka ziyarci cibiyar mu ta Murjan da ke kan titin gidan zu wato Zoo Road babbar kofarsa a jikin marmara plaza ko kuma ku kira mu za mu aika muku da saƙon magungunan ku inda duk kuke a sararin duniya samun lafiyar ku shine babban burin cibiyar mu a koda yaushe assalamu alaikum ayye matar mutum biyu hajiya akwai matsala fa matsala kuma wace irin matsala tabbas akwai matsala anturu mesa tana cikin wani hali kuma ta ki gaya min komai idan na tambaye ta me yake damunta sai ta taso min da masifa ta ki gaya mani kin san me yake faruwa kwana biyu fa an turme masa ma ta kwana gida kin ga husna irin gulmankin nan da sa ido da kike mutane ina gudun miki matsala a rayuwa to yanzu kika zo kika kike gaya min kin tabbatar da wannan magana ban tabbatar ba amma ga yanayin da an take kwana biyu yana tabbatar min akwai abin da ke damunta. Amma kin san memo ki kira ta ke. Na san in ta ɓoye mani, ita ke ba za ta ke ta ɓoye miki ba. Suna, <sighs> ba na son abin da zai kawo rikici tsakanin ki da 'yar uwarki. Allah mam da gaske nake, amma an baki yarda da ni ba, za ki iya sa waya sai ki kira ta. Bilkisu. Na'am mami. Ina wayar ki? <sighs> Tana ɗaki na. Je ki ɗauko ki kira mana ita. Ga matar mutum biyu. Ayye. Matar mutum biyu. Ayye. Ga matar mutum biyu. Ya an kai, ya ya an kai hakan. Buɗe kunne ku ji. Hello Balkisu. Na'am. Hanci? Na'am ina yini? Lafiya ƙalo ya gida. Alhamdulillah. Da na ka kiran ki kawai sai jikina yake bani kamar akwai damuwa. Dan ke biki cika kira haka kawai ba. Hmm. Anti wallahi na ce ta zo gida yanzu nan kuma ta gama faɗawa mama duk wasu maganganu a kanki. Husna? To Husna da na barta a gida ta aka yi ta zo nan kuma ban sani ba. To ga ta nan dai ta zo kuma ta ce wa mama ma ba kya kwana yanzu a gidanki. Ba na kwana a gida? Lalle ma yarinyar nan kullum muna furcin ta karuwa yake. Shikenan ga nan zuwa gidan yanzu. Eh, ranar idanuwa du an tsone. Me gaskiya kwashi ba shi tsugunne ke matar mutum biyu ki ji ki gani wata ran za ki gane zance na matar mutum biyu ga matar mutum biyu tabbatar abin da ke faɗa gaskiya ne? Gaskiya na faɗa miki ma da gaskiya nake. To tun da dai ta ce ga ta nan zuwa mami ai sai a bari ta zo ko? To ai gaskiya na gaya mata ina mata ƙarya riban me zan ci. to dai a dai bari ta zo sai a ji menene gaskiya can za ki yanka can za ta matse miki a ji da shi ta matse mana dai Dauda, tsaya cak. Zo ka zauna nan. Rike min wannan. ina so in san gaske menene yake faruwa. Hajiya babu wani sabon abu da yake faruwa wanda baki san da shi ba. To menene maganganun da Husna zo take faɗa min kuma? To ni dai ban san me take nufi ba, amma dai kuma menene na san cewa tabbas akwai wani abu a ranta. To me kuma a ranta? Babu wani abu a ranta fa, ita din fa kawar ce. To Hajiya in banda akwai wani abu a ranta me zai sa Husna ta zo tun daga can ta zo har nan gidan ta yi min sharri? ai ba da nufin shari ta zo ta faɗa ba ta yi haka ne domin ta damu da damuwar ki so take a gyara to ni dai gaskiya bana cikin wani matsala ina zaune lafiya a gidana kuma muna zaman lafiya da shi amma yarinyar nan saboda munafurci ta taso kafa yi kafa ta zo ta baki wannan labarin kanzan kuregen kuma bisa ga dukkan alamu kamar kin yarda da ita ba wai na yarda da ita bane fa so muke mu san menene matsalar to ni dai babu gaskiya ko kaɗan a cikin wannan maganar nata sannan kuma ni gaskiya tun da haka take ina ga kawai na haƙura da ta ni zaman da take kawai ta yi zamanta a nan gida to aiko ba zai yi ki koma ke kaɗai ki je ki ci gaba da zama ke kaɗai ba to hajiya ai ga balkisu nan ba sai in canza da ita ba tun da dai ita husnan ta zama munafuka shikenan ni dai a daina wannan maganganu to shikenan ki haƙuri na daina amma dai gaskiya ni ba zan ci gaba da zama da ita a haka ba yanzu yau ta zo ta faɗa miki wannan magana gaba kuma ban san inda ta da ta saki baki ba na ga cewa kin fi gane cewa ki tafi da Bilkisun to shikenan yanzu bari Bilkisun ta shirya sai ku tattaro ku tafi yawa ni dai da dai ya fa mu waya magana Aminu kuwa magana Aminu ai an gama ta Dauda Ka san me nake so da kai? sai kin faɗa ranke daɗe. wannan maganan auren nake so ka tabbatar min da cewa a yanzu nan ka fasa dama ni na yi magana wani aure ne karkare na min hankali mana pre-wedding pic din da invitation din fa ni dai na san ban kawo miki wani invitation ko wani hoton aure ba tuni haka na mawa ce za ta aure sai dai ke din da ke lallabawa da ni ni din ko ware kuwa shi yasa duk abin da ke so ina son shi Yanzu dai ka tabbata babu maganan aure. Ni dai ban san da wani magana aure ba. Matar mutum biyu wata magana ga matar mutum biyu. Mm, zancen yana da rudani in ka bi sannu sannu za ka je ni mai alaikum. Wa alaikum salam san da dawa. Me yake faruwa? Lafiya kuwa? Ai tun da kai tafiya yau kwana uku yake ta fama da rashin lafiya. Gashi mun yi magunguna da dama ba mai nasara ba. Ni kuma ya kasa yin bayanin me yake damun shi. Eh to bari na zaki da shi. Kin san an ce ciwon ɗa namiji na da namiji ne. To shike. Me yake damun ka? wallahi dan kwana biyu nan ne ina fama da ciwon zuciya ga kuma ciwon baya ga kuma rashin nutsuwa ga yawan mantuwa ko da da daddare ba na iya danna waya ko kuma na yi karatu ga zazzabi kuma ga ciwon ido <sighs> na fahimci abin da yake damunka kana yawan aikata istimina iko? amma Ya aka yi ka fahimci haka? Abubuwan da ka faɗa mu ba iya su kaɗai istimna yake haifarwa ba. Yana haifar da ƙanƙancewar gaba, fitsari kaɗan-kaɗan, rabi da rabi. Sannan za ka iya ganin ƙuraje al'aurarka, za ka sami yawan kasala a jikinka. zai da gaske duk ina fama da wannan matsalolin. Abubuwan da istimna yake haifarwa ba iya kan maza kawai tsaya ba, har mata ma yana faruwa da su. Bangaren mata, musamman masu aure, yana iya hana su haihuwa. Sannan yana iya ɗaukewa mace sha'awa ga baki ɗaya. Sannan abu mafi muni shine yakan iya rikitar da zuwan al'adanta. Wannan duka matsalan istimina'i ne. Kana da bukatar likita. Sosai ma. Doktor. Cibiyar Al'ansar tana da magani yankan shakku a kan cuta mai karya garkuwar jiki. Za mu ba ku magani tsawon kwana arba'in. Maganinmu a iya cibiyar mu ta Al'ansar kaɗai ake iya samun maganinmu. To jama'a, muna yi muku albishir da cibiyar Al'ansar tun daga tsakiyar ka har zuwa tafin kafa. muna yin bincike matuƙa kafin mu ɗora koma wane ne akan maganinsa domin babu wata cuta da Allah ya saukar wanda bai saukar da maganin ta ba. Domin samun saukin ku za ku iya biya biyu akan kowanne nau'in ciwo don samun waraka da izinin Allah. A Najeriya kuma za ku samu adireshin mu a Kano. Sharaɗa Ja'in daidai gidan man ɗan Marna. Taraba Jalingo. Za ku same mu a Bardawe. Abuja. Muna mararraban yayan Orange Market. Lagos. Muna da wakili da zai iya kai muku sakon ku duk inda kuke cikin aminci. Sai kuma jihar Gombe. Muna tashan duku Allajin Yara Plaza. Sai a ƙasar niger kuma Maradi. Muna masallacin Jingili kan Benin Jano. Sannan a cikin Algeria. Muna Tamarasif kasuwar Tafsit. A Libya kuma za ku same mu a Tripoli, Misrata da kuma Sabaha. A ƙasar Cote d'Ivoire kuma ku same mu a cikin Abidjan. to a zahirin gaskiya na daɗe ina son ki kuma na daɗe ina bibiyar ran da Allah zai sa in ganki a matsayina na mata aure ya dace a so ni duk abin da zan yi na san hanyar da zan yi in same ki kin shirya zaki iya jura duk kowane irin rintsi ki zauna da Usman a matsayin mijinki na amince wace ce wannan za ta rugusa mana soyayyar mu na shekara biyu da muka gina sunanta rahima rahima adam mai doki kawarki abokiyarki tun ta yaranta Rahima, dama cin amana ta kuke yi? Ke har kin kai mace a cikin matan da Usman ya ci amana su? kaɗan kika gani don sai na lalata rayuwarki na gigita rayuwarki yadda ruwa ma sai ya gagare ki sha. Ashe ke azzalima ce? Ashe ke ba kya tausayin ɗan adam? me yasa ke cutar kanki me yasa ke so ki dagula rayuwa auren ki tun kafin ki shiga daga ciki ba umma da wani ido zan iya kallon Zainab na fi san yadda Zainab take kaunar Usman kin sadaukar da soyayya kenan kin hakura kin bar makawaki sakarcin banza sakarcin wofi in kika gab auren ki an fasa sai dai in ba na rai yanzu burina na kubutar da Rahima daga aurensa ban gane me kike nufi ba na so ta yi ta kaba ne saboda shi din gawa ne da rai gangan jikinsa ne kadai yake aiki amma tuni ya daɗe da mutuwa babu wanda ya isa yana aure na tare da ke lalle sai wani tabbatar da cewa wasu mazan sun fi bakin maciji da fi kuma shi dalla mare usman shine zai tabbatar min da cewa kai cikakken mara mutunci ne Usman idan ka saba barar da mutuncinka akan titi ni ban saba ba Rahima inda wanda ya kamata a ce ya ga mutuncin ki to ni ne me amfanin ki ce wannan an zama miki da mutunci me ya ka ah! kyau Rahima yau kika tabbatar min da cewar kin samu wanda zai iya da ki. Kai kuma waye? Ni mahaifinta Idan Allah ya kai mu gobe ka zo za a daura muku aure da Rahima. Inna lillahi ya kake baka isa ba sai da ka gama sanin sirrinmu sannan ka ce za ka fita kai kuma nawa aka baka da kake son amsa laifin da bani ne ba ka ji kunya aliyu wallahi ka ji kunya tun da halinka An ban da wannan narin rantsi da Allah sai da ke shi Aliyu ina so ka bude idanunka kuma bude kunnuwanka so kake ka kare kanka daga mummunan aikin da ka dade kana boyewa yau Allah ya sauna asirinka Ina ta ce za ta tafi kyale ta tafi mana. Me haka? Ni ba na san irin wannan abubuwan da yake min. Yanzu me ake ciki? Ka gama shawarar? Ha ha ha ha! gaskiya hajiya ki gode wa Allah da Allah danka miki komai a hannunki ki juye waina yadda kike so <laughs> ai sai da ne jan wuya ne jan ido a kai in ba dan haka ba ai waina ba ta juya a tanda ba amma kin san ta kan tsiya kawata waye gaya miki duniyanci ana koyan sa ne haka sama kawai to ai darasi ne mai zaman kansa Nasiru ɗan hajiya yadar kako da sabon fim ɗinsa mai suna umarni ai ko bata shirya ba dama dole ta shiga kicin ta girki dan zaman aure ta zo yi ba dama duk yanda kike so haka za gaskiya ni ba zan iya da aka ga dakin nawa ai na ga sadakin mutum ɗaya aka biya kuma da aka zo ɗaura auren na sunan mutum ɗaya aka faɗa amma wannan akwai tsinaniyar mata yaya yanzu akan wannan banzan matar taka shine zaka sa umman mu kuka ko uwar ubana ma bata fi ta balle wata uwar can wai uwar miji dan ka rufe mutane baki ce wanda sakaci da sakarci sai ka ce wai kika fara rayuwa da ita saki mallake min da wannan kin nemo wa kanki matsala ka je ka zauna da wanda kake so ni kuma zan aura maka wanda nake so wannan umarni na ne umarni umarni ba da umarni shehin cikin garar isa alo kada ka sake baka labari